tuni dai har bangarori biyu na jam'iyyar suka bude ofisoshinsu da kowanne ke ikirarin cewa shine halattaccen shugaba batun da yanzu haka ma ya raba kawunan 'yan jam'iyyar apc a taraba wato a tsakanin 'yan bangaren apc sac da kuma 'yan bangaren mu aka tarar a jam'iyya a wajen wani taron da suka gudanar a jalingo na apc sac sun fa zaɓi shugabannin wucin gadi ƙarƙashin jagorancin alhaji hassan jika addo kuma kamar yadda shugaban wucin gadin ya bayyana sun zo ne don su kawo gyara. ne ana ganin mutane su zo suna bude ofishin sannan kuma duk wani abin da ya taso an rasa waye za a tinkare shi eh, a tambaye shi ne yake faruwa babu to shi ne ya dami mutane aka yi sitting of seven man committee bayan twenty one man committee da aka yi sitting na kai kara kotu aka yi sitting seven man committee aka ce to ya kamata a sami shugabanni ko na riko kafin nan a zo a yi congress abin da aka yi kenan tun da su shugabanni muna da wakilai da wanda suke wanda suke eh, abin na Abuja amma ba su zuwa su gaya mana me yake tafiya kuma ba abin da aka tun da aka yi maja har yanzu ba su taɓa zuwa su tara mu waje guda su tambaye mu me jam'iyya take ciki ko ga abin da aka zarta ga abin da aka yi babu shi to shi da mutane suka zauna suka ce ya za a iya ana zama da zuba ko dabbobi na ayyana akwai shugaba. to sai dai kuma in ɗaya bangaren wato yan bangaren mu aka tarar a jam'iyya sun fice ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa alhaji sani abdullahi tulu tsohon sakataren jam'iyyar npp a jihar jigo ne a wannan bangaren wato waɗansu ne kawai waɗanda wasu tsararru ne wanda suke ganin cewa na yiwuwa idan za a yi abubuwa din da za su samu shiga cikin abubuwan da ake yi ba su da suka ce da kansu suka suka wani corporative zama sai suka ce wasu na da shugabanni mu kuma mun gaya musu cewa wannan eh, ba shi ne kare to ko shin anya uwar jam'iyyar APC ta ƙasa na sane da abin da ke faruwa a Taraban Alhaji Umar Duhu shine mataimakin shugaban jam'iyyar mai kula da jihohin bauchi borno yobe gombe adama da kuma jihar taraba to jihar taraba abinda aka sama jihar taraba kwanan suka ce a ah, wasu bangare sun fita sun zaɓe amma na tambaya da suka faɗi shine bai kamata bar gurbi ba wanda yake jagoran mutane ba kafin nan in zo in zo kaddamar duk da na je kaddamarwa sun amince cewa za su sauka don ba wai sun yi don su ce su ne na riko kamar yadda jam'iyyar jam'iyyar ta faɗa ba. Da alamun dai wannan dambarwa bai rasa nasaba ta goma shi da jam'iyyar ke samu inda alamu ke nuna cewa jam'iyyar na shirin karɓar wasu jigajigan siyasa jihar Taraba a cikin 'yan makonni masu zuwa. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.